kyau <laughs> Allah ka wajen ina ne daga farkon gaba daya eh to yayi kama da ba za ka iya gane shi daga farko ba tunda ai rikici ne aka tau da shi da dadewa idan ana muƙabala ne ka zo ka samu na ƙarshe na magana ba za ka iya ganewa ba in ana raddi ne dole kana bukatar biyowa daga farko daga ina aka taro rikici ake a kan tsakanin wannan ya ce mutumin da yake tarawa da mace ta haram to yana tsakiyar tara da ita sai ya tuna sai a yi tuba to yanzu ya za a yi zai fita kaga in ya fita ya sake tarawa da ita ya yi zunubi i zauna a cikin zunubi dole ne zai fita to yanzu ya za a yi to kan haka ne wasu ake ta kafsa rikici a kai ina fata ka gane yanzu to haka nan ka biyo shi to shine yake cewa wa amma mahallun a inda rikice falam yatahaqqaq bihi nahi ai ma wurin hanawa bai tabbata ba shine in ka biyo shi za zaka gano shi haka har yanzu ma akan shi za a tsora rikicin bai kare ba kana da bukatar ka ɗauko shi daga farko Eh, domin in baka ɗauko shi daga farko ba tun daga farko topic ɗin hukumar taubati mina zambi ma'artika bi ba'dahi yadda mutum zai tuba daga zunubi amma sai ya ƙara aikata zunubi ai kaku wanda yake tarawa ya riga ya shigar da zakarinsa in zai fita ai ya sake jin daɗi to a zai ya za a nan aka ce ga wannan sarari eh, kana gidan ɗan masallacin da na haram filin wani ne to kana ciki kaga yanzu in za ka fita ka sake amfani da wurin ka ci gaba da zama cikin cikin zunubi ne to kafin tuban ka ka fita daga ciki to hanyar da za ka bi ka zo ai sai ka sake tattakawa kai amfani da shi to akan haka ne rikicin ya taso karatun da zurfi yawwa fakila shine aka ce innahu la hukuma lillahi fi hadhihi alhadisa ce kai wannan abu bai da hukunci shi wannan matsalan ba gaba ɗayanta babu hukuncin Allah a kansa ha ce akwai ko wani abu wanda bai da hukuncin Allah sai dai kai baka sani ba Da Daka wannan matsala yadda ta ta kwaikwayi babu maganan Allah a ciki Allah bai ce komai a kanta ba في هذه الحادثة لاستهالة ثبوت شيء سبب قولون تبتا ونأبو من الأحكام الخمسة فيها حكم شيء بيار أي كذا حرام مكروه مباح واجبي سنه to wanne ne zai tabbata a nan a kan wannan wannan harkar haram ne a'a wajibi ne mubahi ne wane ne kaga kai ma an baka tsaya kai da zare a kai me ya zaka kira shi ban ji ba a biyar da kawo haram makarohi wajibi sunna mubahi sai ta biyar ne to saboda kana nan na magana a kai to ya za a yi hukunci ya tabbata kan wayannan irin wannan tsaye wannan hukunci ya tabbata kan wannan ka tsaya ka kai masa haram ne da ka kari to shi gaba da zama a ciki kenan ka ce wajibi ne a idan ka aikata wani abu za ka tuba daga haram ko sai ka kara aikata ta haram duk eh? to mubahi ne ce a wannan ne zai zama mubahi a wanne ne suka ce kai su ra'ayinsu ne haka ba wai shi ke nan maganan kenan ba sun da an wuto wasu da suka faɗi wani maganan daban kuma ba mamaki wasu za su sake faɗin wata ce innahu la hukuma lillahi kai babu hukunci ga Allah fi hadhihi al-hadisa li istihalati thubutu shay'in saboda bai tabbatan wani abu bayyiwa min al-akamil khamsati fiha إذ إقامته على الجريح تتضمن إذا مثال متين وصلنا ما سرونك يفات أكن أيا إن فن ذي قاشة قرنصا فأكاد شيما إن ذي تاشي daga kansa sai ya karya wani ya ƙarfa wani in yi ci gaba da zama wannan zai mutu ta kaga shi sai an aikata mutu ya zai yi ban ji ba misali misali yanzu kamar ce nan duka ba dan mutu ki da wani fa'ano yana sai kwashi kudin wani ai kaga in ka fada kan shi kafin ka taje shi ka kashe shi kuma sannan in ka ce za ka bar shi faɗowa kai a cikin rami kaga za ka taka wani ne za ka kashe wani to za a ce in za ka tuba da wani abu sai ka ƙara barna sannan kuma ka riga ka gano kuskure na sai ka ci gaba da zama a kan shi irin wannan abu ba a ma iya kaddaro shi to amma dai kun gane sai da ce baka taba ganin irinsa ba to amma ga kaddara zai ya same ka ko za zo a tambaye ka me za ka yi kake idza id iqamatuhu ala al-jarih ci gaba da zama kan raunanan nan nan tatazammanu mafsadatu qatlihi don ƙarshen ta nauyinsa zai kashe shi fala yumaru biha wala huwa ma'adunun lahu fiha ko ba ba shi izini ba وانتقاله عنه يتاشي دقا كنفا يتضمن مفسدة قتل الآخرين tun da gasun nan cikinsu ne don ina ɗaga wannan to wani zai sake takewa to shi kuma ƙarshen ta ya mutu ya raya wancan ya kashe wannan fala yumaru bil intiqali wala yu'dhanu lahu fihi fa yata'addalu al hukumu to dan gaga a bashi wani hukunci zai wahala fi hadhihi al haditha wa ala hadha ko wa ala hadha kan wannan fa tata'addaru tawbatu tuban zai ba da wahala zai neme gagara min har sai ke wasawabu abin da ke daidai na taubata gaira muta'azziratun tuba ba zai gagara ba duk ma yadda za a yi ba zai gagara ba kuma wancan mai cewa babu hukunci akan wannan mas'ala ce walillahi hukumafi fiha na da hukunci a ciki ka juru kana nan ku kada a tafi a makka to kaga wannan ma da a kai sai dai eh ban ji ba wa sawabu anna taubata gaira muta'addiratun ba an ce tuba ta ta'addaru ba wa la haka fa ta ta'addaru tauba yace gaskiyar magana tuba gaira muta'addira ba za ta gagara ba kuma can da aka ce la hukuma lillahi walillahi fiha hukum ya fito barmasi me aka ce eh a yana gaba wannan wannan ne baka da shi walillahi fiha hukum ito eh mu wannan ne haka fa innahu la waqi'ata illa walillahi fiha hukumu don dai babu wata waƙi'a da za ta auku face Allah na da hukunci a kanta alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu na'am eh eh A'a, babu abu ɗaya ne ya zo. walillahi fiha hukumun ka gani ko da aka ce babu hukunci. Da ka'in eh? Yawwa, walillahi fiha hukumun abu biyu ne a ciki. Yawwa, fa innahu la waqi'ata illa walillahi fiha hukumun. Shi fara babu ba da hukuncinsa. alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu to ayin na ga wannan ma dole a bashi haka ku kada tsautsayin aje a shigo wancan dogon ya zo ya rikita wannan